يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu dama da iko cikin falalasta za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na al'imamu abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya sa suna al'adabul mufrad a yau wanda yake 20 ga watan shawwal ko daren 21 ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga shekara 1440 wanda ya daidai da 24 ko 23 ga watan jun a shekara 2019 wanda bayan mun samu hutu cikin azumi wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ibadunmu da kuma gafarta mana kurakuran da muka yi ya kuma ba mu dama da iko na sake azumtan wasu a azumi a rayuwa a karatunmu na ƙarshe ina ji mun tsaya ne kan hadisi na 71 wanda imam al bukhari ya yi tabuibi a kan shi yana bayani akan silatu zin rahimil mushrik wal hadiyya babi da ke bayani akan sada zumunci da wanda ke da zumunci da mutum wanda ke da dangantaka da mutum amma ya kasance mushiriki da kuma yi masa kyauta wanda imam bukhari ya kawo wannan matsayin ne bayan ya yi bayani a kan hukuncin sada zumunci a musulunci da kuma falalan sada zumunci da ladubban sada zumunci da kuma wa'idin da manzan Allah sallallahu alaihi ya yayi ga wanda yake yanke zumunci kuma imam bukhari ya kawo hadisan da suke nuna cewa wanda ke tada zumunci shine wanda ke tada zumuncin da aka yanke saboda akwai wanda shi sakayya yake yi akwai wanda yake mukafi'u ne akwai wanda yake wasilu ne akwai kuma qati'ur rahim wanda kowanne daga cikin su imam bukhari ya kawo bayani akan su kafin ya kawo wannan gabar inda yake bayani akan cewa ko da mutum mashiriki ne yana da dangantaka da mutum to shari'a ba ta ba da daman mutum ya yanke su ga baki ɗaya ba mutum zai sada zumunci da su gwargwadon abin da ya samu to bayan nan kuma sai imamul bukhari ya kawo wani babi yace babun ta'allamu min azabikum ma tasiluna bihi arhamakum babi wanda yake bayani akan ta'allamu min ansabikum ku koya ku nemi ilimi min an sabikun na dangantakanku ma na bihi arhamakum abinda zai ba ku dama don ku sada zumuncinku don ku dore dan zumuncin da ke tsakaninku wato ku sada zumunci kenan tsakankaninku wannan tabuyin da Imam al-Bukhari yi yana daidai da hadisin da Imam Ibn Majah ya ruwaito ya zo da wannan lafazin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu min ansabikum ma tasiduna bihi arhamukum lalle ku koya ku sani daga dangantakar da kuke da shi ɗan uwanku ku koyi abin da zai taimaka muku wajen sada zumunci wannan shine abin da babin zai mana bayani akai wanda in dai har ya zamanto sada zumunci wajibi ne to duk abin da zai ba mu dama wajen sada zumunci zai ɗauki hukuncin sada zumunci kamar yadda malamai suke cewa alwata'ilu laha ahkamul maqasid ko cewa duk abin da ya zama wajibi idan ba za mu iya yin shi ba sai ta hanyar wani abu to wancan abin shi ma zai zama wajibi to tunda ba za mu iya sada zumunci ba har sai mun san su wane ne muke da dangantaka da su to wajibi ne kenan a san su wane ne waɗanda ake da dangantaka da su sannan idan ba za mu manta ba akwai haƙoƙi wanda shari'a ta ɗora ma mutane bisa dangantaka akwai haƙƙi na gado wanda idan ba a san dawa dawa ake da dangantaka ba to raba gado ma sai ya zama matsala cikin addinin musulunci idan ya zamanto mutum ya je ya aikata wani barna ko ya kashe mutum ko da ko ta wani hanya har ya zamanto kafara ta hau kan shi kaga ai akilarsa wato dangin shi ta fuskan uba ko ta bangaren uba sune ne za su biya diyarsa idan ba a san su ba su wane ne wanda za su biya masa diya akwai haƙoƙi da dama wanda za ka ga shari'a ta rataye hukuncin da dangantaka don haka wajibi ne a koyi dangantaka sannan kuma akwai kuma al'amari na sada zumunci wanda yake shi ma wajibi ne shi ne imam lokali ya ce haddasana amr bin khalid qala haddathana attab bin bashir قال عن إسحاق بن راشد العزري كنا العزري إسحاق بن راشد الجزري عن الزهري وأتو محمد بن شهاب بن مسلم محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم قال أن جبير بن مطعم أخبره yaro ya karbo hadisi daga mahaifinsa sahabi cewa babansa ya bashi labari annahu sami'a Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu 'ala al-minbar Jubair bin Mut'im sahabi ne ya karbo hadisin ko ya karbo zance daga sahabi dan uwansa Umar bin Al-Khattab yace naji Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu alal min yaqulu alal minbar yana fadi akan minbari yana cewa ta'allamu ansabakum ku fa koyi dangantakanku ku san dangantakanku da wa kuke wa kuke dangantuwa zuwa gare su thumma filu arhamakum sannan ku sada zumuntanku wallahi yace na rantsi da Allah innahu la yakunu bainar rajuli wa bain aqihi shaykh yace na rantsi da Allah akan samu wani abu tsakanin mutum da dan uwansa wato akan samu rashin jituwa akan samu rashin fahimta abu kan faru tsakanin mutum da dan uwansa walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim da ya san abin da ke tsakanin shi da wancan dan uwan nasa min dakhilatir rahimi na alaƙar dangantaka da zumunta la'auza'ahu zalika an intihaqihi sanin haka da ya bashi dama da ya hana shi la'auza'ahu idan aka ce alwazi almani almani'u kenan lamana'ahu zalika min haƙi. da sanin da ya yi cewa wani ɗan uwana ne ko muna da dangantaka da shi to da zai hana shi kece alfarmarsa da zai hana shi ya yanke daga gare shi inda ya san abin da ke tsakaninsu to kaga abin da ake nufi anan idan akwai sanayya tsakanin mutane sanayya kan yi amfani kaga da a ce babu sanayyar nan da abin da za a yi da kila da muni amma saboda sanayya da dangantaka sai kaga Allah ya takaita abin shine Umar ke cewa radiyallahu anhu mutane su yi kokarin koyan abin da yake da alaka da dangantakan su su san su wane ne dangin su dan su samu sa da zumunci tsakanin su wani lokaci sai mutum ya gama barna ya gama dokan mataki wani abu ya faru da uwansa ya kai ya kai shi gurin yan sanda ko ya je ya ci mutuncin shi idan aka zo aka taru za a yi sulhu sai a ashe an sun juna duk an hada gida sai a ce ai baka san uwanka bane sai kaga an ji an ji kunya wanda daga sun farko da an san akwai dangantaka nan da ba za a yi haka ba to wannan shine abin da Umar radiyallahu anhu yake faɗi sannan hadisi ne gaba yace haddathana Ahmad bin Yaqub قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه وسعيد بن عمرو يحدث عن ابن عباس كواياد ما حيثنسا yana ba da labari daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu habrul umma annahu qala cewa abdullahi dan abbas ya ce ihfazu ansabakum ku kiyaye dangantakan ku ka san wane kanin mahaifinka ka san kawunka ka san ta bangaren uba ka san ta bangaren uwa ka san ta bangaren yan uwa ka san ta bangaren yaya duk a san sannan ka san ta bangaren surkuta su wane ne sirkanka su wane ne dangin sirkanka duk a san su shine abin da ake nufi duk da wasu malamai suka rabe tsakanin annasabu da almusahara sun ce annasabu yana da alaka ne da alaka da mawiya idan akwai alaka ta jini tsakaninka da mutane ko ta furu'a ko ta usu wato ko ta fuskan iyaye kenan da uwa da uba da abin da ya rassan su da kuma ta fuskan iyaya da abin da ya rassan su suka ce wannan shine abin da ake ce ma annatabu sannan almusahara shine abin da ya shafi auratayya wanda yake ake eh, surkuta da su kenan ko wanda sun zama to kan mutum su ne ake ce ma al-afharu suka ce kuma dalili shine Allah cewa yayi wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan waja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah ne wanda ya halicci dan adam daga ruwa Waje Alahu na wa sihra kuma ya sanya shi yana da dangantaka yana dangantaka ta 'yan uwa ta fuskan uba ta fuskan uwa wa sannan kuma akwai waɗanda ake aurate a tsakanin su sai ga an kulla dankon zumunci to ala ayyati halin dai ana son mutum ya zama to ya san su wane ne waɗannan mutanen saboda in dai akwai hukunce hukunce kamar yadda muka yi bayani ta fuskan diya ta fuskan gado tsakanin miji da mata to wajibi ne ka san kina a san su ma dangantakan nasu saboda ka ihfazu an sabakum ku kiyaye dangantakan ku tasilu arhamakum haka zai ba ku daman sada zumuntanku fa innahu la bu'da bir rahimi idha qarabat wa in kanat ba'ida saboda la bu'da bir rahimi eh, zumunta ba ta nisa idza qarubat idan ta zamanto akwai kusanci wa in kanat ba'ida da kuwa tana da nisa ko da kuwa tana da nisa to ba ta da takka zamanto da kusanci yace wala qurba biha idza bu'idat kuma babu kusanci ga zumunta idza bu'idat idan ya zamanto tana da nisa wa in kanat qariba da kuwa akwai kusanci wa kullu rahimin atiyatun yawmal qiyama kuma kowace zumunci za ta zo ranar tashin kiyama amma masahibiha a gaban mai dangantakan nan tashhadu lahu bisila tana masa shaida cewa lalle wani yana tada ni in kana wasalaha in har ya kasance a duniya yana tada zumunci wa alaihi bi qati'atin kuma za ta rinka masa shaida akan shi cewa lalle ya yanke ta in kana ha in ya zamanto a duniya dama ya yanke zumunci zumunci za su zo ran tashin kiyama su ce ya Allah gashi nan ya yanke ni a duniya ya Allah ka yanke shi daga rahamarka kamar yadda muka karanta a hadisan baya to wannan zantar na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu fa innahu la bu'da rahim idha qurbat cewa babu nisa ga da dangantaka idan qurbat idan ya zamanto dangantakan nan ta kusa ce wa in kana sa'ida koda kuwa mutumin nan na nesa abin da yake nufi wani lokaci kankan iya samu ɗan uwanka gashi na jini ne amma yana wani gari mai nisa to abdullahi na abbas ke cewa nisan ɗan uwan nan naka bai mai da zumuntan nan ya zamanto yana da nisa zumuntan hannun yanzu akwai mai akwai kusanci wajibi ne a sa da shi mun gane ku Ya ce wala ƙurba biha sannan idan ya zamanto ko da mutum na kusa da kai a matsayin makwabcinka ba zai taɓa ɗaukan matsayin ɗan uwanka ba gashi nan yana kusa da kai shine wala qurba biha babu kusanci ga zumunta idza bu'idat idan ya zamanto a hakikanin gaskiya ba dangin ka bane wa in kana qariba ko da mutumin nan da kusa da kai abinda ake nufi shine dangin ka dangin ka ne ko da suna nesa ko da suna kauye kai kana birni to wajibi ne ka sada zumunci da su kuma wajibi ne idan akwai haƙƙin da ya hau kanka zai hau kanku ne gabaki ɗaya idan akwai wani abin da shafe ka ya shafe su dangi ko zumunta ba a yanke shi da nisan shi za a yi kokarin sa da shi wannan shine abin da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake faɗi a cikin hadisin nan sannan babi na gaba Imam al-Bukhari yace babu hal ya al-maula inni min fulan kaga daga kasancewan wajibi ne ka san su wane ne danginka to Imam al-Bukhari na son ya kawo wani fiqh a nan gurin akwai wanda ake cewa mawali mawali kamar da muka yi bayani a wani lokaci akan samu walaya ta abubuwa uku ne ko dai zama to bil riqi aw bil hilfi aw bil islam wasu malamai sun ƙara bil islam bil riqi ya zama to akwai yantawa tsakanin bawa da mai gidansa to ana tabbatar da walaya tsakanin su mutum ya yanta bawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal wala'u liman a'tafa wanda ya ƴanta bawa shi ke da hurumin cin gadansa idan mutumin nan bai da magada shi ne zai ci gadan ko shi ne zai ci gadan bararren bawansa to shi bawa wanda aka barantar da shi maula ne na mai gidansa mai gidansa shi ma maulansa ne sai dai wancan maulan wanda ya yanta wanda aka yanta shi maula ne min asfal na ƙasa kenan amma akwai maula min a'ala wato shi mai gidan nashi kenan kaga fuska ta farko kenan wanda ake tabbatar da alwalaya fuska ta biyu shine ya zamanto akwai alhilfu yarjejeniya da kuma wani irin alliance da ake kullawa wa'anda su ce to mun zo gurin ku muna neman mafaka muna neman kariya duk abin da aka yi mana kuma ya shafe ku idan an kawo mana hari kuma za ku taimaka mana wajen mai da harin nan in ko za mu yi yaƙi kuma za ku taimaka mana wajen yaƙin nan sai a ƙulla yarjejeniya tsakanin mutane shine alhilfu to idan mutane ƙanana waɗanda ba su da yawa suka je suka samu mutane masu ƙarfi da yawa suka ce muna son mu kulla yarjejeniya tsakaninku to an samu alwalayatu bil hilfi shi waɗanda suka je su waɗanda suke na ƙasa wanda suka je suka samu manyan su ne ake ma almuhalifu su ne kuma na ƙasa kenan sannan almuhalafu su ne manyan waɗanda su ne kuma suke jiran a zo a same su su ba da mafaka su ba da kariya hanya ta biyu kenan sannan hanya ta uku a samu wanda shi ya yi sanadiyar musuluncin wani sai a ce masa maulansu kamar yadda ake kima al'imamul bukari aljufi amma ya zamanto maulahu saboda banu jufa su ne suka yi sanadiyar musuluncin iyayensa saboda farisawa ne kamar yadda muka bayani a farkon karatu to shine maulu bukari ke cewa hal ya ulul maula shin wanda ya zamanto maula amma abin da ake nufi da maula a nan gurin za ku ga imamul Al-Bukari na bayani ne akan maula bin Rikki. maula wanda an kubutar da mutum bawa wanda aka kubutar da shi ya zama tuɗa to shin zai iya cewa in min fulan ni ina daga mutanen dangi kaza zai iya dangana shi zuwa ga mutane saboda kasancewar akwai walaya tsakaninsu na Musa bin Isma'il wanda بن إسماعيل da التبوذكي كنا قال Haddasa na Abdullahi bin ziyad قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب عبد الرحمن بن أبي حبيب مجهولين ثم لا كثير وانا نوانا إثنان قال قال لي عبد الله بن عمر يتي عبد الله بن عمر يا تيميني من من أنت wai kai daga ina kake kai dan wani kabila ne kai kai wani suwane ne danginka kurdu sai na ce masa min taimi tamimin ni ina daga taimu tamim akwai taimu rabab akwai taimu tamim yace ni dan ni ina tare da taimu tamim ni dan dangin su ne qala sai abdullahi dan umar yace min anfusihim aw min mawalihim wai kai dan asalin dangin nan ne ko kuma kai maulan su ne kuntu min mawalihim sai nace a'a ni maulan su ne Kawai sai abdullahi dan umar yace fa halla qulta min mawalihim idan to me yasa baka ce kai daga cikin su bane amma daga maulansu sai ka ce ana min taimi tamimin maulahu haka ya kamata ka ce kada ka ce ana kai shuru ya kamata kai takiyidin shi da cewa kai maula ne to amma wannan hadisin kamar yadda muka gani isnadin sa yana da rauni saboda Abdurrahman bin Abi bin Habib yace babu maula alqaumi min anfusihim wannan babin zai magana zai mana magana akan cewa maulan wasu mutane min anfusihim yana daga cikin su shi ma akwai dangantaka daga cikin su wato kenan shi ma ya sada ne ya sada dangantaka tsakanin shi da mawalinsa yace haddathana amr bin khalid wanda thiqatun ne sabtun qala haddathana zuhairu yace zuhairu ya bamu labari zuhairu bin muawiya wanda ke ɗaya daga cikin manyan ɗaliban amash قال حدثنا عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان يا بام لاباري قال اخبرنا اسماعيل بن ابي يتي اسماعيل بن ابي يا بام لاباري اسماعيل بن ابي مجهولي نشيمة اسماعيل بن ابي بن رفاعة بن رافع شيما مجهولي ني اما wannan hadisin malamai sun samu masa mutaba'a shi yasa ya zamanto hasanul ligaidi to Ismail bin Ubayd ya karbo hadisin daga mahaifinsa daga kakansa isma'il bin ubaid an abihi an rifa'a bin rafi to kakansa shine rifa'a bin rafi to daga shi daga gare aka karbo hadisin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala li umar radiyallahu anhu cewa annabi tsira da aminta Allah ta kara tabbata a gare shi ya gaya wa umar radiyallahu anhu yace ijma ali qaumaka kaje ka tattaro mini mutanenka wato yana nufin quraishawa ko yana nufin almuhajiruna ka kirawo mini muhajirun fa jama'ahum sai Umar radiyallahu anhu yaje tattaro su ya kirawo su yace ku taho annabi na kiran ku falamma hadaru baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka halarto zuwa kofar annabi sallallahu alaihi wasallam dakala alaihi Umar fa qala sai Umar ya shige gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace qad jama'tu laka qaumi na tattaro maka mutane na kaga abinda wannan ke nuna mana na daga cikin tarbiyya wanda ya kamata a ba ma yara kuma manya ma su same shi shine idan mutum ya aike ka ya kamata in ka isar da sako ka dawo ka gaya masa na isar da sakonka wala Allah akwai wani abin da zai ƙara giya maka shine abin da Umar yayi yace yace faja'a yani yace fa qala Umar qad jama'tu laka qaumi yace ya manzo Allah na tattaro maka mutane na fa sami'a zalika al-ansar ansarawa su kuma sai suka ji an ce a kirawo al-muhajirun fa qalu sai ansaru suka ce qad nazala fi quraish al-wahyu lalle an sokar da wahayi an sokar da wahayi game da almuhajiruna ko dai sun aikata wani abu Allah zai masu Allah zai kwabe su akan abin da suka aikata ko kuma za a yabe su kan wani abin da suka aikata faja mustami'u wan naziru ma yuqalu lahum masu sauraro da ɗan kallo sai suka haɗu ma yuqalu lahum tana son su ji me za a cewa wa fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi sallam annabi tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi sai ya fito bai na azhurihim sai annabi ya tsaya tsakanin su ya tsaya tsakanin sahabban nasa ba tsora masa minbari ya tsaya gefe ba sai ya zo cikin sahabban sai ya tsaya faqala sai annabi ya ce hal fikum min ghayrikum shin banda ku akwai wasu banda ku a cikinku? ku hal fikum min ghayrikum shin akwai wasunku a cikinku yanzu qalu na'am sai suka ce eh ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu daga cikin mu fina halifuna na daga cikin mu akwai wanda akwai yarjejeniya tsakanin mu wanda mawalin mu ne amma ta fuskar hilfu wa ibn ukhtina akwai kuma yaran yar uwar mu wazo suna nufin ansarawa kenan su ma suna nan wa mawalina akwai kuma mawalin mu waɗanda bayin mu ne wanda muka yanta su su ma suna nan duk an haɗe qala an-nabi sallallahu alaihi sallama sai annabi kira da aminci Allah ka kara tabbata a gare ki halifuna minna wanda muka yi yarjejeniya da su aka kulla danƙon zumunci da su suna daga gare mu yace wa ibn uktina minna sarawa su ma daga gare mu ne wa mawalina minna ma bayi mu wanda muka yanta su suma suna daga gare mu yace wa antum tasma'un zan giya muku magana kuma duk kuna ji inna awliya'i minkumul muttaqun lallai majibinta lamarina masoyana wanda nike yi da su suke yi da ni daga cikinku su ne almuttaqun masu takawa daga cikinku kadai fa in kuntum ulaika fa idan kun zamanto masu takawa to wannan yayi kyau haka ake so wa illa idan ko kuka zamanto ba masu kiyaye dokokin Allah ba fanzuru sai ku je ku sora za ku ga abin da zai same ku wato ku sora za ku ga abin da zai biyo baya la ya'ti an-nasu bil a'mali yawm al-qiyamati ina muku kashe ni kada ku bari mutane su zo ranar tashin kiyama bil a'mali da ayyuka na kwarai wa ta'tuna bil asfali ko kuma ku zo da laifuffuka kuna tunƙaho da cewa ai annabi namu ne muna dangantaka da manzon Allah ai mu dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kada ku bari mutane su rinka su wuce ku da ayyuka alhali ku ku tuke ku ce kuna kuna dangantuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa yuradu ankum sai a kauda kai daga gare ku kaga abinda wannan hadisin ke nufi shine kowa yayi aiki wa kulli wa kulli amalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun baka dangantuwa ka ce kai ai yaron wani ne ko ai kai dan kabila wani ne ai ku ɗan jikan shehu ne kuma shehu ai shi ya addinin musulunci shi ya jihadi shi ya gwagwarmaya shehu rayuwarsa daban kai kuma naka daban tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun kowa zai ji da kanshi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin muslim yace man abta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu in ka bari aikinka ka gaza wajen ayyukan kwarai to fa dangantaka ga ba zai ba zai sa kai tsori ba ba zai kai ka aljanna ba wato shine abin da yake nufi saboda kowa wajibi ne kada mutum ya tuke ce ai mu mabiyan shehu ne in kai mabiyan shehu ne to kai aikin shehu ko wani shehu ma ko na shehu sama ko na ƙasa yauwa in dai kai mabiyan shi ne to kai aiki irin nashi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku bari mutane su mutu su muku fintin kau da ayyuka ko kuma ku ranar tashin kiyama kun aikata laifuka ni babu ruwana da kowa sai wanda ya zama tomi mi taki mai tsoron Allah saboda ka in dai zaman to mutum ko da kai bakin mutum ne kai ji tsoron Allah madaukakin sarki balarabe bai ji tsoron Allah ba kai ne wali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi da abin hadisin ke nufi yace summa nada fa qala bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan gargadin sai annabi yayi shela yace ya ayyuhan nas ya ku mutane wa rafa'a yadayhi yad'uhuma ala ru'usi quraish annabi sai ya daga hannunsa hannayensa guda biyu yana ɗora hannunsa kan ƙurayshawa dama yana tsakaninsu sai yake ɗora hannayensa akan ƙurayshawa yake cewa inna ƙurayshan ahla amana ce lalle ƙurayshawa fa mutane ne masu amana man baga min man baga bihim duk wani wanda ya zalunce su qala zuhayr zuhayr bin muawiya wanda shi yana daga cikin wanda suka riwaya hadisi yace azunnuhu qala al awasir yace ina jin annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-awatir abinda ake nufi al-awatir shine wanda ya gina musu ko ya haka musu rayuwar mugunta saboda al-awatir ana nufin akwai ma'anoni da dama wanda awatir ke nufi yake nufi amma malamai suna cewa kamar mutum ne ya haka rami saboda ina ka ce asara kamar mutum ya ci tuntube kenan ko idan aka haka rami saboda zaki ya fada ciki dan ya zamanto a kama shi to ramin nan idan suka yi ana ce masa al-awatir to shi ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda ya zalunci quraishawa ko ya musu wani kaidi har suka fada ya cutar da su kabbahu Allahu min sarai Allah madaukin sarki zai kifar da shi akan hancinsa wato wato gadan hancinsa kenan min sarai wanda ramukan guda biyu wanda suke hanci Allah zai kifar da shi akan fuskarsa ya kulu zalika talata marrat annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin haka so duk wanda ya musu makirci duk wanda ya musu eh, ne ya kulla musu ita ko ya haka musu ranin mugunta to Allah zai wulakanta shi kaga wannan yana nuna falalar qurayshawa kenan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ahlu amana annabi ya shaida musu da da amana mahallin shahid cikin hadisin shine maulal qaum min anfusihim shine maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halifuna minna wa ibn ukhtina minna wa mawalina minna sannan imam bukhari ya kawo babi na gaba ya ce babu mana ala jariya jariyatayn aw wahida babi wanda zai magana magana akan man ala jariya jariyatayn duk wanda ya dauki nauyin kulawa da jariya ya'ya guda biyu ya'ya mata guda biyu aw wahida ko yarinya guda daya mutum Allah ya azurta shi da yarinya ko ya dauki nauyin wata yarinya ba ma tashi ba to wannan hadisin zai mana bayani akan falalan irin wannan mutum ala akwai ala ya ulu aulan akwai ala ya ulu iyalatan to wanda ake nufi a nan gudu shine ala ya ulu iyala wato mutum ya doki eh, abu a matsayin danginsa ya doki mace yarinya a matsayin ta koma danginsa ko kuma ya doki yarinya wadda take cikin danginsa ya ba ta tarbiyya ya kula da ita amma in kace ala ya ulu aulan abin da yake nufi shine karkata wato mutum ya karkata ga gaskiya ya koma dan gidan ya hana mutane haƙƙin su shine ake ce ma'aulu shi yasa cikin malamai cikin al'amarin gado ana akwai abin da suke ce ma'aulu wato ya zama to a rage wa mutum haƙƙin sa gashi an ce a bashi ɗaya bisa takwas sai a ce to yanzu a bashi a bashi eh, wani abu cikin tara an rage masa haƙƙin shine aulu to duk suna da mazari guda ɗaya ta fi'ili amma kuma mazarin suna canzawa yace haddathana abdullah ibn yazid abdullah ibn abu abdurrahman al-bukhari daya daga cikin abadila sanannu yace haddathana harmala bin imran qala abu hafs eh, yani eh, harmala ibn imran wanda shine abu hafs at-tujaybi an abi ushana al-mu'afiri wani bawon Allah ne cikin malamai masu buta a kasar Yaman an uquba bin amir daga uquba ibn amir wannan sahabin qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah tsira da aminci, Allah tabbata a gare shi yana cewa man kana lahu salatu banatin duk wanda ya zama yana da ƴaƴa mata guda uku wa sabara alaihinna yayi haƙuri da su wa kasahunna min jidatihi ya tufata su daga abin da ya samu min jidatihi daga wajada yajidu wajidan ko jidatan ko wujidatan kamar da Qur'ani yace askinuhunna yawa askinuhunna haythu sakantum min wujidikum wato daga abinda kuke samu kun kenan abinda Allah ya azurta ku to ku azurta su wa kasahunna ya tufata su yaran mata min jidatihi daga abinda Allah ya bashi na samu kunna lahu hijaban minan nar yaran nan mata za su zamanto masa shamaki daga shiga wuta wanda wannan hadisin yana nuna mana falalan yi ma yara mata tarbiyya yi ma mata yara mata tarbiyya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'umma ne su kokarin wajen tarbiyyar mata saboda yadda mutane suke dukan yara mata to da dama mutum sai ce ai mace ce ba aure za ta yi ba ai zuwa gidan miji za ta yi Ba ba ka ba ta bukatan karatu ba ta bukatan wani abu ba za ta kare ne cikin cikin ba saboda haka me za a yi mata sai kaga ana ba ma yara maza fifiko akan yara mata wannan tun jahiliya yana nan kuma wannan jahiliya haizu bata kau ba za ga mutane da al'adun su zai suke ayyaniya mace ai ba yar mu bace saboda haka kawai sai dai kawai ta girma kawai a aurar da ita sai za ku samu yanzu tarbiyya abin sai a hankali to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin nuna wa mutane muhimmancin ba ma yara mata tarbiyya da maza da mata duka dole a ba su tarbiyya amma sai annabi ya kwadaitar da ba mu yara mata tarbiyya saboda idan aka samu mata suka gyaru to insha Allah al'umma za ta gyaru saboda sune ne dama a gida sune ne za su ba mu yara tarbiyya kuma a wajen in suka to masu kamun kai za a samu sauki wajen barna cikin al'umma amma duk yayin da aka ce mata fi tsararru ne to zai wahala a samu kamun kai a cikin al'umma shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fade ta kuma musamman su larabawa dama suna tan yara mata fa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib aka ce mutun ka samu an samu karuwa me aka samu aka ce mace shikenan sai sai ya murtuka fuskanta sai ya atare yana ma jin kunya shiga cikin mutane ayyumsikuhu ala hunin am yadussuhu bit turab yana ganin shin kawai ya haƙura da wannan wulakancin ya haifi yarinya mace kai ka ce ikon sa ne inda gaske da ikon sa ne ai sai haifi namiji amma Allah shine mai badawa ya habu liman yasha'u inasan wa yabhu wa habu liman yasha'u dhukur ay yuzawwijuhum dhukuran wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima ni ni na san akwai mazan da suke neman saki saboda wai mace tana haifin yara mata wai namiji wai shi yana son ya saki matan saboda kai mata take haihuwa inda gaske ne ka ba ta namijin mana haifa in kai da kai in kai ne mai badawa sai ka ba da namijin sai ta haife shi ai ta ba doka bane ai kake sawa sai ka sa mata namiji sai ta haifa amma saboda tsabar jahiliya malam mutum yoyi ba zai ma dubi falalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangana ga tarbiyyar yara mata ba har mace guda ɗaya in ka mata tarbiyya za ta zama tubuka shamiki daga shiga wuta Sharaɗi ka mata tarbiyya mai kyau wa sabara Ka yi hakuri da ita saboda daga nan za ka gane ashe mace tarbiyyar mace akwai sarƙaƙiya. dole sai yi hakuri da ababe da dama akwai wahala dole za ka haƙura dole sai ka yi haƙuri wajen tarbiyyar mace amma in Allah ya baka dama ka yi nasara ka ci nasara to shi kenan kunna lahu hijaban minan da sai su zama masa shamiki daga wuta sannan hadisi na gaba ya haddathana al-fadl bin dukayn wanda ake cewa abu abu nu'aym qala haddathana fitr wato fitr bin khalifa an shurahbil ibn sa'ad wanda ake cewa abu sa'ad shi ma kuliyarsa qala sami'tu ibn abbas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم شرحبيل بن سعد ما لم يسنش ضعيفي ne amma akwai mutaba'ati ga wannan hadisin an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi kira a amincin Allah kara tabbata a gare shi ya ce ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fa yuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu janna annabi ce babu wani musulmi tudrikuhu ibnatani waɗanda ƴaƴa mata guda biyu za su riske shi Allah ya hore masa ƴaƴa mata guda biyu wa yuhsin suhbatahuma sai ya kyautata mu'amalar sa da su ya kyautata mu'amalar sa da su wato ya ba su tarbiyya ya musu ladabi ya ba su ilimi mai kyau ya kuma yi haƙuri da su illa adkhalatahu aljanna fa ce sai sun shigar da shi aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na gaba haddathana abu nu'man wanda ake cewa alim malamai suna cewa laysa fihi min al-aramati shay'un al wanda yake mabarnaci kaman wanda ya zama to disfigo amma malamai suka ce ai wanda mutumin kirki ne ba shi da wani abu da ake ce da ke da dangantaka da arama amma lakabi shi kenan arim قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد ابن جدعان وانت ضعيف قال حدثني محمد بن المنكدر anna jabir bin abdullahi haddathahu cewa jabir bin abdullahi al-ansari sahabin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yayin da annabi ya kalle shi sai yayi murmushi jabir bin abdullah qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da amincin Allah kara tabbata a gare shi yace man kana lahu salatun banatin duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku yu'wihinna ya su. gurin kwana su yi ba su mafaka kenan bai tura su waje su koma al'umma ta yi da su yadda suka ga dama ba fi hinna yana ɗaukan nauyinsu bukatuwansu yana biya musu bukatunsu hamu hunna yana kuma tausasa musu waje wajabat janna, wani bai ce aljanna ta waje ba gare shi albatta yanke an yanke masa aljanna ya shiga ɗan aljanna ne inji bi sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun min ba'd alqawm sai wani mutum ya fada cikin waɗanda suke jin wannan magana babu mamaki shi bai da uku babu mamaki shi nashi mata ba su kai yara mata ba su kai uku ba yace wasnatayn ya rasulullah ya manzo Allah to hadda mata biyu in kana da yaya mata biyu annabi yace wasnatayn in kana da yara mata biyu hadda su in hakka musu tarbiyya ka kyautata musu ka ba su mafaka baka tura su wayan mutane maza su rinka musu yadda suka ga dama wasu matan sai kaga maza ne suke ba su abin da suke nema iyayensu ba za su ba su ba kamar sai ya zamanto an tirtasa su akan su je su yi abin ba daidai ba kuma Qur'ani na cewa la tukrihu fatayatukum ala al-bigha in aradna tahassuna li tabtagu arad al-hayat ad-dunya iyaye nawa ne za su na cikin gida su ga yaran suna kawo bakin leda cikin gida yara mata ba sa aikin komai za ta fita ta dawo ta kawo meat pie ta kawo suya ta kawo waye da sauransu duk a zauna a ci a cikin gida ba a tambaya wai daga ina yaya za aiki kawo abu baki aiki baka komai wannan abun bakin ciki ne wannan abun bakin ciki ne wanda wajibi ne a gyara shi idan ba haka ba to sai dai a na a saurari abin da zai faru to wayannan babukan da Imam Bukhari ke kawowa Imam Bukhari har yau yau yana bayani akan me akan dangantaka cewa idan mutum na da dangi yara to gashi yadda zaka ta musu sannan babu man ala talata akhwat wannan babin zai mana bayani akan ba ma ƴaƴa ba har ƴan uwa mata wanda ya masu ya kula da su ya dauki nauyin su guda uku ta haddathana Abdul Aziz bin Abdullah قال حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سحيل بن أبي صالح عن an Sa'id bin الرحمن bin مكمل wanda sa'id bin al-rahman bin mukmin malamai sun ce majhuli ne saboda haka isnadin na da rauni an ayyubi bin bashir bin bashir al-muawi yana dangantuwa zuwa ga muawiya ibn abi sufyan an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri sa'ad bin malik ibn sinan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة mutum fa ba zai samu ‘yan uwa mata guda uku ba mutum ba zai samu yara ‘ya'a mata guda uku ba ko ‘yan uwa mata guda uku fa yi sinu ilaihinna sai ya kyautata musu illa da kalar janna face sai ya shiga aljanna ya ce babu falli man ala ibnata hulmar juda wannan hadisin wannan babin yana mana bayani akan falalan man ala ibnatahu almarduda falalan wanda ya dauki nauyin yarinyarsa almarduda wacce aka maida ita wacce ta dawo gida ko ta ko ta hanyar saki ko ta hanyar rasuwar miji sai ta dawo gida dama abinda shari'a ta ce kenan mace ba ta dawo cikin musulunci saboda miji ya rasu kawai sai ta je ta kama gida ta zo na ita kadai babu mai kulawa da ita a sai ta dawo ƙarƙashin kulawar ko iyaye maza ko ƴan uwa maza ko yara maza sai ta dawo karkashin kulawarsu to shi ne wannan hadisin duk da da'ifi ne zai mana bayani akan falalar wanda ya kula da yarinya wacce ta dawo gida kamar da muka bayani almarduda ko ta hanyar saki ko ta hanyar rasuwar mijinta yace haddathana abdullahi bin salih wannan abdullahi bin salih ba katibul ba ne. abdullahi bin salih al-misri ne qala haddathani Musa bin Ulay Musa bin Ulay bin Rabah sunan shi kenan yace ya bamu labari an abihi daga mahaifinsa wato Ulayyu bin Rabah amma Ulayyu fa yakan yi fushi in aka ce masa Ulay yace Allah ya dine ma duk wanda ya ce mini Ulay yace ni suna Aliyu ne ba Ulayyu ba eh sunansa Aliyu amma sai ake ce masa saboda a lokacin banu umayya suna da wani abu idan mutum ya ma yaro suna aliyu sai su tsane shi sai a tsane shi cikin unguwa Ke sa malamai da dama a lokacin sukan canza sunansu in aka samu mutum ali in ya shigo unguwa in aka ce ya sunanka sai ya canza ya mai da ce wani abu daban kamar yadda wasu in sun koma garin yan shi'a su ma sai su canza sunayensu saboda in ka je ganin yan shi'a ka ce sunanka umar to ka tashi aiki mutum in ya je sai ya ce sunan shi amuru sai ya kara mai wawo an gama kaga ya zauna lafiya to shi ulayyu min raba baya son a ce masa ulay amma su da haka aka san shi sunan ya bi shi annan biya sallallahu alaihi wasallam qala li suraka bin juhsh ulayyu roba ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa suraqatu bin juhsh wato suraqatu bin malik bin juhsh amma su da dama malami suke dangana shi zuwa ga kakansa suraqatu bin juhsh da mu san labarin shi ko Shi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da abubakar suka fita za su hijira shi dama masanin hanya ne yana qa'ifun ne yani shadidul ma'rifa duk inda ya ga inda aka ce sawu barawo to zai kama shi to da ya san ya iya sawu to ba ko da aka ce ƴan maka suka ce duk wanda zai zo da abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su bashi kyautar raqumi 100 kawai ya bari mutane suka yi nan kawai sai shi ya kama hanyar shi kuma tabbata ne garin su ya ga manzan Allah ya ce ga manzan Allah nan ga abubakar ce wa na kama su Allah ta ya durmi yadda rakuminsa da dokinsa sai ya shige ƙasa yayye ya rakumin nan eh, dokin nan ya tashi bai tashi ba ya ce to na sallama na sallama kamar abin Allah ya tada dokin nan sai bai tashi yayi sun zira ya ce ai wannan ba haka bane ka san wanda ba musulmi ba gani yake komai sihiri yana gani ai wancan kuskure aka ce aka samu ya ƙara yunkuri zai kama su dokin ya ƙara nuna daga baya su juda ya ce na yi imani annabi ya ce to ya ce yanzu zan me kuke son ya annabi ya ce duk inda ka ga mutane sun zo to kan fadda mana sawun su kai ya ce to shi kenan an gama sannan annabi ya masa bishara yake yake cewa ya zo rafa ka san ina ganin ka zaka sanya kaya irin na kisra kuma ko da aka samu wata daula aka sanje aka ci su da yaƙi sai aka raba ganima sai ya samu kayan ya saka ya ce na tana da abin da annabi ya mu sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya gamu yace ya ga na sa wannan kayan sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk yanda annabi ya bada labari ka gaskata shi ko da kana ganin ba haka ba zai yiwu ba kawai kai imani ka zamanto cikin waɗanda Allah ke masu yabo ya kita wa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina kai da kai imani wannan shine naka to suraqatu bin ju'shum wane ne ke ba mu labarin nan ulayyu bin rabah yake annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li suraqa bin jurshum cewa annabi ya gaya ma suraqa duk da shi ulay bin rabah ba sahabi bane kun ga wannan hadisin mursali ne kenan tunda ulay bin rabah bainan da annabi ya gaya ma suraqa to wannan saboda haka akwai akwai yankewa cikin isnadin akwai inkita cikin isnadin yace ala adulluka ala a'zami sadaqati shin ba zan maka ishara ba zan shiryar da kai zuwa ga sadaka wacce tafi kowace sadaka girma ba aw min a'zami sadaqa ko in shiryar da kai in nuna maka cikin sadakan da yake kowanne girma qala bala ya rasulullah suraqatu bin juhshim ce, eh ya rabu zan Allah ka bani labarin wannan sadaka qala wai sai annabi yace ibnatuka marjudatan ilayka yarinyanka wacce aka maida ita zuwa gare ka laysa laha kasibun ghayruka kada ka bari ta samu wanda ke kula da ita in da kai ka zamanto ke ne kake kula da ita kada a tsane ta ce ta je ta kasa zama gidan miji oh tsoron su kawai a kula da ita amma hadisin kaga ba ba ingantaccen hadisi bane yace qala haddathana bishrun so imam al-bukhari imam al-bukhari sai kawo wani hadisin da zai iya goyon bayan wannan amma kuma sai ya koma ta hanya daya yace haddathana bishru wanda shine bishru bin muhammad as-sakhtiyani qala akhbarana abdullahi ya ce abdullahi ya ba mu labari idan mutum ya kalli wannan da wancan sai ya doka ko abdullahi bin salih al ne amma ba shi ba ne wannan abdullahi bin al-mubarak qala akhbarana musa ya ce musa ibn ulayya ba mu labari qala sami'tu abi an suraqah bin na ji mahaifina ulay bin rabah yana bada labari game da daga suraqah bin ju'shum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya suraqah cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya suraqa mithluhu sai kawo kwatan kwacin irin wancan hadisin amma duk da haka wannan hadisin malamai sun ce bai da inganci duk da shi ulai ibn rabah ba mudallisi bane amma kuma an je an samu akwai irin wannan hadisin cikin musnad na Imam Ahmad wanda nan yani Ulay bin Rabah cewa yayi balagani an suraka labari ya zo mini daga suraka bai faɗi wane ne ba shi labarin ba to sai aka gano a nan bai jiyo labarin daga suraka su bai da jiyoshin ba shi yasa hadisin sai ya zamanto mursali ne ban sani ba ko za mu iya karanta hadisin da na ƙarshe a lura da lokaci an ce min lokaci kusan sura minti biyar yace haddathana hayyawatu bin shuraih ibn yazid kenan قال حدثنا بقية Ibn alwalid an بحير bin sa'ad sa'ad السهولي عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول cewa ya ji manzan Allah tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi yana cewa ma at'amta nafsaka laka duk abin da ka ciyar da kanka abin da ka ci to sadaka ne gare ka wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqa duk abin da ka ciyar da yaranka to sadaka ne gare ka wa ma at'amta zawjaka fa huwa laka sadaqa abin da ka ciyar da matarka sadaka ne gare ka wa ma at'amta qadimaka abin da ka ciyar da mai maka aiki fa huwa laka sadaqa sadaka ne a gare ka wannan hadisin yana shiga karkashin babin nan saboda fadin sa wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqa abinda ka ciyar da yaronka to sadaka ne gare ka kaga alwaladu a yaren malamai yana kunshe da yaro da yarinya to yarinya ko yaro kaga ba a yi bayanin wacce take gida ne ko wacce ta dawo daga gidan mijinta ba shi yasa ya zama to ya shiga karshen maudu'in fadlu man ala ibnatahu almarduda falalan wanda ya kula da yarinyarsa wacce dawo wacce ta dawo gida na dako ok dako to to to ma amsa wala daga abinda ka ciyar da ɗanka ka huwa laka sadaka to wannan shi ne da fatan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mini sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa

duk abin da zai same ta babu ran shi amma wannan ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bane annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bibi Fatima a gidan mijinta Ali radiyallahu anhu a wani lokaci saboda sallah ma yakan zo yace ba za ku tashi ku yi sallah ba ba za ku tashi ku yi sallah ba har wata rana ya shigo yana cewa ba za ku yi sallah ba Ali yake cewa ya rasulullahi ai rayukan mu suna gurin Allah ne in ya so mu yi sallah zai tada mu mu yi sallah ai ya kamata a ce kai ne za ka zo ka tada mu ba annabi ya zo ya koma yana da kanci ya sai yana cewa wa kana ne insan shi in jadala saboda yadda irin mutum kawai ka tashi daga shi daga bacci ya kawo ma irin wannan abin cewa ai na yana hannun Allah da ka bannin cikin da kwanciya ta to shine to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo gidan Aisha ga Abubakar radiyallahu anhu eh, annabi na zuwa gurin gidan Fatima wani lokaci ma in yazo yace ina bijin ke yake ce gashi tan yayi fushi ya koma karkashin ya koma cikin masallaci ya kwanta yana bibiyan abin da ke faruwa a gidansa a gidan yarinyarsa kaga ba daidai bane mutum kawai ce shi tunda ya aurar da yaninya babu ruwan shi kuma wannan ba daidai bane da yaron da mijin da yaninya duk sun koma ƴaƴanka ko tunda har aka yi aure sun koma ƴaƴa sai ka kula da su da tarbiyyar mace da ta yarinyar da ta mijin ga baki ɗaya sai a kula da su ga abubakar radiyallahu anhu shi ma yana zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma neman yayi Aisha radiyallahu anha ladabi gashi ta riga ta yi aure tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ta yi wani abu sai ya zo ya nemi ma zai mata wannan duka Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Abubakar radiyallahu anhu kamar abin da ya faru lokacin da ta fadda sarkar nan ta rike mutane ya zo ya rinka sa mata hannu manzo Allah na kwance ce ba abin da ya hana ni motsi ba sai kawar ban san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi amma irin yago shin ga kake ya rinka yana zunguranta ita kuma bata motsa ba saboda ba ta san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi saboda manzan Allah ya tsora kansa akan cinyar ciyanta to kaga iyaye suna da suna da musahamar da zasu yi koda bayan auren ƴaƴan su wallahi a'lam to Allah ya sana su Thank you. da mota yana wani ya kunna yana ba su ba mu abu ba komi ba su ba kuma da kuma yana isasshen duka motar da aka ba san da zan ba san da zan ba a kan biya na shi ne na na shi ne mutum kawai mutum wai ya buga mota an kunna mota a tana warming kawai mutum sai ya ce wai ya shigo wai kuma sai mutum ya buɗe kofa sai shiga eh. eh to wannan ba daidai ba ne ko da ma ba ta fuskan tarbiyya ba ko ta fuskan waki'i ma ya kamata a ce mutum ya kokarin gujewa irin wannan abin saboda kada ya waye gari ya ga kanshi a cikin tukunya ko wannan haka haka ne haka ne haka ne na? na'am wani da ya ya a kare yi haka kare yi haka duk da wasu suna yi amma bai kamata ya haka ba zai ci gaba da musu nasiha ne saboda ai in ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai tsinuwa bane wala qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzo Allah sarkin mutum ne ko da ka mai abin da baya so sai da maka da abin da yake alheri in baka son suna ana kiran ka kace gaba da gya musu baka su wata rana sai kaga Allah ya saki zuciyansu sai su daina a musu nasiha amma in ka musu mummunan addu'a ba ma mamaki ma su ƙara nemo wani sunan mara su dangana maka kaga addu'ar ka ta amsu kenan yana fara kuma za iya mutum ya shiga E, to ba lallai ne akwai hadisi ba amma umumin nususi suna nuna cewa ba ma ɗan uwa mata ba kawai dangi ga baki ɗaya mutum in yayi shiru akan su za su iya kawo mai halaka ran tashin kiyama in baya musu nasiha saboda qur'ani cewa ya yi lajina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara duk wani wanda Allah ya bashi wani abu na ilimi wajibi ne yayi nasiha game da danginsa idan ban manta ba Imam Bukhari a hadisin da ya fara kawowa a babin da yake magana akan dangantaka hadisin wa anzir ashiratakal aqrabin kai gargadi ga danginka na kusa wannan shine sada zumunci na farko ka musu nasiha kaga idan mutum ya san suna aikata abu wanda ba daidai ba bai kuma canza ba bai kuma yi inkari ba to wannan kaga akwai akwai matsala Allah zai iya tambaye shi ranar tashin kiyama musamman in ya zama to akwai alhakin haka akan shi wallahu a'lam na'am akwai hadisi ko to za su iya shigar da mutum wuta yau tura kaga mala ya ce akwai hadisi na. eh mutum babu wani abin da za a iya cewa sai abu kaza za ka yi in ka san zai kawo fitinan da ya fi fitinan gyaran ka ka bashi amma in ka san za ka iya yi sai da ba zai jawo fitina ba babba to sai ka yi amma ko wanda in ka taba mai yaro ko ka masa nasiha hayaniyan da zai biyo ba sai ka gwambace ma ka bar mai kayan shi to in ka san mutum haka yake to sai ka gyale shi saboda in na zikra sana wa'azi ne in wa'azin za ta yi amfani الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم